This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin a tashoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Za ma iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke muku marhaban lali a shirin mana hantsi daga birnin Washington. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a jami'ar jihar Yobe da ke garin Damaturu da kuma sassan garin na Damaturu da asibahin yau. abun fa ba kyau don ana harbi ana sa bom kuma har a shiga da artillery cikin makarantar sojoji ma da kansu an ga suna gudu. na ji fashewar wani abu yanzu kwarai da gaske to Allah shi kyauta kuma kamar kowace ranar litini jummai ali na tafa da maimancin shirin lafiya uwar jiki to amma saboda rahotannin abubuwan da ke faruwa a damaturu ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun najeriya na ƙarshen mako ba amma idan fa da lokaci za a iya jin wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana yanzu kam a sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yanzu haka gwamnatin kasar Kanada tana binciken rahotannin da ke cewa an yakin sa kan kungiyar ISIS sun sace wata mace 'yar Canada din a kasar Syria. Ma'aikatar harkokin wajen Kanada ta ce kasar tana bin diddigin samun ƙarin bayani akan wannan al'amari. Jiya Lahadi kafofin yada labaran kasar Isra'ila da dama suka ba da rahoton cewa wani dandalin yanar gizo da ke da alaka da kungiyar isis ya ba da rahoton cewa an sace wata 'yar Kanada mai suna gil rosenberg ana kyautata zaton miss rosenberg a farkon watan jiya na nuwamba ta tafi iraq daga syria domin ta iske 'yan yakin sa kan kurdawa a kan iyakar syria a wani labarin kuma wata kotu a masar ta ayyana kungiyar isis a zaman kungiyar 'yan ta'adda jiya lahadi kotun ta kuma ce ta ɗauki dukkan ƙawayen ƙungiyar a zaman ƙungiyoyin 'yan ta'adda ciki har da ƙungiyar ansar bed al-magdis wata ƙungiyar jihadin ƙasar masar wadda a farkon watan jiya ta ayyana yin biyayya ga ƙungiyar isis ɗin galibi ƙungiyar ansar bed al-magdis kan kai wa jami'an tsaron masar hare-hare a zirin sana'i tun lokacin da rundunar sojan masar ta hambar da gwamnatin Mohammed morsi a bara Ƙungiyar 'yan yakin sa kai ta Antibalaka ta Kirista a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta ce za ta ajiye makamanta ta zama jam'iyyar siyasa a ranar Asabar da dare wani babban jami'in ƙungiyar ta Antibalaka ya ba da sanarwar cewa daga yanzu ƙungiyar za ta yi fafutukar ta a siyasance ya ce duk wani wakilin ƙungiyar da ya kai hari za a hukunta shi Ƙungiyar za ta zama jam'iyyar haɗin kai da raya ƙasa wato Central African Party for Unity and Development da Turanci. Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta yi fama da tarzoma tun lokacin da ƙungiyar 'yan tawayen ƙawancen Saleka wadda galibin wakilanta musulmi ne ta hamɓar da gwamnatin Francois Bozize da ta ce yana ƙuntatawa musulmi a arewa maso gabashin ƙasar. take haƙƙin bil'adama ya wato da ƙungiyar saleka ta yi ya sa aka kafa ƙungiyar 'yan yaƙin sa kai ta antibalaka ta kirista al'amarin da ya haddasa faɗan da ya tilasta wa dubban musulmi farar hula arcewa zuwa ƙasashe makwabtan jamhuriyar afirka ta tsakiya ɗin waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Papa Roma Francis ya yi kira ga shugabannin musulmi da su Allah wadai da ta'addanci da ake yi da suna addinin musulunci. Yana mai faɗin cewa ɗaukan wannan mataki zai kawar da bahaguwar fahimta da wasu mutane a ƙasashen yammacin duniya suke wa addinin musulunci. Jiya Lahadi Papa Roman ya yi wa 'yan jarida wannan furici a cikin jirgin sama akan hanyarsa ta komawa gida daga ziyarar da ya kai ƙasar Turkiyya. ya ce ya yi wa shugaban turkiya recep tayyip erdogan furuci makamancin wannan a ziyarar kwanaki uku da ya yi a kasar papa roma francis shugaban mabiya ɗarika katolika na duniya suke mama miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu shine papa roma na hudu da ya kai ziyara a kasar turkiya an kammala zaben wakilan majalisar dokoki mai muhimmanci a Moldova inda waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a suka yi zaɓe tsakanin jam'iyyun da suke son sajewa da turai da kuma waɗanda suka fi son kusantar ƙasar rasha ba a bayyana sakamakon farko bayan an kammala zaɓe ba to amma yau Litinin ake sa ran samun sakamakon zaɓe babu jam'iyyar da ake zaton za ta samu rinjaye eh, na kai tsaye a zaben majalisar mai wakilai 101 ƙididdigar jin ra'ayi ta nuna cewa ra'ayin jama'a wato kusan keke da keke ne tsakanin jam'iyyu da ke da ra'ayin turai da kuma waɗanda ke da ra'ayin rasha masu nazarin harkokin siyasar ƙasar sun ce tana yiwuwa jam'iyyar 'yan kwaminis ta tsohon shugaban ƙasar vladimir voronin ta kafa gwamnatin ƙawance wato da ɗaya ɓangaren labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To, kamar yadda kuka ji tun farko, wasu 'yan bindiga sun kai hari a jami'ar jihar Yoba da ke Damaturu da kuma sassan garin na Damaturu. Abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmad ya ji ta bakin mahaifin wani ɗalibi da kuma wani ɗan jarida da farko dai ga mahaifin wani ɗaliban da aka sakai sunansa. Wallahi da maturin nan da sassafe aka kawo hari a cikin jami'a ta jiha da take da maturu. To, ‘yan bindiga suka kawo hari? Eh, kamar da wani lokaci ne aka kawo wannan harin? Eh, ni, wato bayan sallan asuba ne. Eh. To, ni na da yaro da yake karatu a makarantar. Haka. To, sai yaron ya bugo min waya misalin karfe shida saura kwata akan cewa an shigo makarantarsu ana harbe-harbe yanzu ma suna kan gudu ne suna tafiya jeji. Haka. da sai na buga wani jami'in makarantar eh. shi ma ba shi da labari sai ya ce amma zai bugo min daga baya haka to jami'in da ya bugo min sai ya cewa abun fa ba kyau don ana harbi ana sa bom kuma har an shiga da artillery cikin makarantar kuma so eh, cikin makarantar sojoji ma da kansu an ce an ga suna gudu wato su sojoji da suke tsaron wannan makarantar eh to gazato na kenan ko suke zaren makaranta ko hanyar makarantan ko gaba da makarantan wani abu da makamancin hakan shi ne kawai ya ce mun sojoji ma gudu suke yi ita wannan makarantar a jami'ar ta jihar yoben tana cikin gari ne ko kuma tana daga bayan gari ne a bayan gari a kudu da gari a kan hanyar guji ga ko buniyadi to haka ita ce karshe daga ita babu wani gini masu jeji haka kamar daga wannan lokaci da kuka yi magana da shi kudu da makarantar eh ci gaba da magana kace eh, daga gefen kudu nake da gefen kudu da gefen gabar da makaranta gaba ɗaya babu gini haka kamar kamar daga lokacin da eh kamar daga lokacin da kuka yi magana eh? da shi dan naka da ke wannan makaranta zuwa yanzu ka sake jin wani labari daga gare shi ko kuma daga wasu sassa na halin da suke ciki eh yaron ya sake bugo min yanzu nan da minti goma sha biyar ba kafin ka bugo min haka ya ce sun yi samu da yanzu suna jeji sun shiga jeji sun bar cikin makarantar haka na tambaye shi suna da yawa ne sai ce eh a gurin da suke da ga sunan ko su hudu ne ko su biyar ne ga wani suna can suna zaune da maza da mata to abin da ya gaya ma ma ya ce har lokacin da yake buga min na yanzu na karo na biyun ma ya ce ana ta yin harbi a cikin makarantar kuma suna ganin hayaki yana tashi yana fita wani mahaifin wani ɗalibi kenan ke bayanin abin da ke faruwa a garin damaturu to shi kuwa ɗan jaridar wanda shi ma aka sa kai sunansa saboda dalilai na tsaro ga abin da yake cewa malam ibrahim abin sai kalu ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ina jin ina jin kaman karan bindiga kusa da kai fa ka ji fashe fashe a haka ma na ba jeji na ba gari baya sama da kilomita goma. Wato karan harbin nan da muke ji ma kayi nesa da gari kenan yanzu amma kuma ana jin kara. Ina, sama da kilomita goma amma da kasan a gabana ake yi. Garin duk wanda ya gaya ma abin da yake faruwa a yanzu a zahirin gaskiya ya ma karya. Saboda da sassace wannan abin ya ratsa mu na fito da mota. Eh. Aka hana ni fita jami'an tsaro. Mm. sun yi atakin ɗin mu sai muka sauko na nuna ID ɗina suka gani suka gane ɗan jarida ne sai suka ce in koma eh. suna ba ni shawara in koma ba san me zai faɗo ba to eh. na zo na yi fakin mota na ce iyalai na su fita su shige gidan makota haka ni na fita kawai mm. sai na fita fitan da zan yi babban wuce taku goma ba sai na bi garin ta ko ina a rikice shigowa jeji da zan yi na ga sama da mutum dubu a gabana subhanallah ana ta barin gari har yanzu kawai ka ji wani bindiga an ta fara kara sai ta yi kusan minti goma sha biyar ta tukuna sai ka ji wani abu ya fashi. Wato wannan farmakin ina ne aka kai shi ne ta ina ya fi karfi da an ce a jami'ar Yobe ne. Wannan haka ne, ta ya fito. Ta hanyar guje ba wato harin ya fito. eh ta nan ya fito ya shigo gari saboda na kira wani colleague ina da muke aiki ofis ɗaya, sai yake min mun yace abin ya wuce misali mu taya su addu'a mu kuma mu fita na ce to Allah ya fitar da mu gaba daya yanzu su wanda kai magana da su din wato suna baya ne suna cikin gari suna baya suna cikin gari tsakiyar abun ma yanzu Ibrahim ni na san cewa kamar ofishinku ai yana nan ta hanyar jami'ar ce ko eh yana nan ta nan wajen wato abin nan muna da office branch da ya eh. ta wannan wajen akwai YBC a wannan wajen eh, wannan wannan harin ya kawo nan wajen eh. ah, YBC din ne ko kuma dai tukunna bai iso wannan wurin ba ai yanzu ya wuce ya wuce YBC daga wajen taso ya wuce YBC ya shigo har tsakiyar cross din da matulu har wa gefen na by wajejen bypass bypass saboda ta nan na samu na fita wato yanzu taɗin nan da muke da kai wannan farmakin har zuwa wannan shatale-tale na tsakiyar gari ɗin nan. Insha Allah, insha Allah, don yanzu in mutum kaga ya fita a wajen hmm. ba jami'in tsaro ba ba a cikin wannan yaran ba to kwanan sai ya ƙare. Kai ko jami'in tsaro ne su yaran nan ko su kashe shi ko ya kashe Kaji ko? Kaji ko? Na ji fashewar wani abu yanzu kwarai da gaske. To yanzu haka yana gaya ma yadda ka ji ɗin na ba kilomita goma baya. subhanallahi wallahi na daya ma a'a to kamar mu dai kawai tsakanin da shugabannin Najeriya sai Allah isa yanzu kamar irin abubuwan da suke wakana din nan kaga alaman cewa wato su jami'an tsaron suna turje ma wannan farmakin koyaya gaskiya suna daidai kokarin su jami'an tsaro na cikin damaturu sai dai mu ci Allah ya taka suna daidai gwargwadon su Mm. saboda duk wanda ya ce ba su kokari sai Allah ya saka musu mm. wato suna kokari sosai wannan shine maganar gaskiya eh suna kokari eh? haka suna ba hanyar ba suna kokari gaskiya da yanzu haka mu yanzu haka muna jin jirgi a sama haka muna jin jirgi mun kwanta ma yanzu haka saboda mun ji jirgi ok wato jirgin na sojojin najeriya ne ya kawo dauki eh ba mu sani ba dai amma mun ji jirgi amma halaman ba jirgin kasu da bane haka wani kwargo to Allah ubangiji ya kare za mu sake tuntubar kan an jima don mu ji abin da ake ciki Allah ubangiji ya kare amin ya rabi amin ya rabi na gode madalla yawa Allah ya kare amin ya rabi amin ku ta mana addu'a ku kare muna kan addu'a Allah ubangiji ya kare Allah ya kare eh, amin ya rabi amin ya rabi mm. eh, ku tashi mu tafi ku tashi mu tafi. To Allah shi kyauta masu saurare ga Jimai Ali da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. An ƙaddamar da shirin yaƙi da mutuwar mata da yara. Abin da za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. a san da ke ya kace duniya ana ta wani a ana rawa kuɗi Ma sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya aka kaddamar da shirin yaƙi da mutuwar mata da yara a yayin haihuwa a Abuja, Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaya ya zanta da Dr. Ado Muhammad shugaban hukumar lafiya matakin farko akan muhimmancin wannan shiri. Dr. Ado ne muhimmancin wannan makon ne na lafiyar mata masu juna biyu da yara. To wannan kowane shekara Mai da June da kuma November da december kuma abin da muke shi ne mukan a duk kananan hukumi a wannan kasan da kuma jihohi Ah, akwai ah, duk asibitoci ƙananan eh, watan asibiti na kiwon lafiya ta matakin farko muna ba da magunguna ah, muna ba da rigakafi muna ba da maganin gidan sauro muna kuma faɗaɗar da mutane akan abubuwa da ya kamata a yi don a kau da mace-macen mata da kuma na yara to wannan na wannan watan mun fara cikin wannan satin ne kuma wannan a briefing da muka yi shine mu gaya ma 'yan jaridu irin ku abubuwa da ya kamata da za mu yi don su masu fita su duba su ga tabbata cewa ana yi kuma da wannan eh, mnc din da muka kikiro ko ni zagaya mukan samu wajen yara miliyan bakwai wanda ba su kai shekara biyar ba kuma mukan samu mata wanda suke shekarun aihuwa wajen miliyan talatin a koni zagaya kuma da kuma yara wanda ba su kai kamar miliyan bakwai kuma wanda ba su kai a shekara daya ba da aihuwa muna ba da vitamin a vitamin a kuma dai kowa ya san cewa vitamin a yana ƙara ƙarfin jiki na yara kuma yana hana matsala da wajen gani eh, kuma muna ba da um, deworming watan abin da ke cike tutsan ciki shi ma kuma musan tutsan ciki yana hana girman yara Ah, banda wannan kuma mata masu juna biyu suna ah, awo lokacin nan kuma akwai rigakafi da muke bada na cutuka da akan iya kauda su daga ta rigakafi kuma banda wannan muna sake waye da mazaje da akan eh, da mazaje da mata da yara akan abubuwa da ya kamata ana yi don a ah, kauda cutuka hana su samun eh, cutuka da ana iya kauda su da kuma yadda kuma za su ƙara ƙarfin kiwon lafiyarsu Tadu ka ce kun samu nasara wajen rage mutuwar mata yayin haihuwa kusan a cikin dubu ɗari ne yana jin aka ce ko ɗari uku da nawa ne ya lamarin yake ne ya kuka kuka samu wannan nasara. To eh, yanzu dai ka san da za ga cewa ko ni haihuwa wajen dubu ɗari mata wajen ɗari takwas sukan rasa rayukansu yanzu dai an samu ci gaba da abubuwa da muke yi ya zama cewa yanzu wajen ɗari uku da hamsin ne ke rasuwa a kowane aihuwa dubu ɗari to kuma abin da muka yi shine mun tabbatar cewa mun tura watan ungozoma zuwa ƙauyuka yanzu da nake magana da kai wajen ungozoma wajen dubu goma mun tura su zuwa ƙauyuka don su tabbatar cewa in mace mai juna biyu ta je ta hawo kuma amfanin awo shine in ya zama cewa akwai matsala da cikin za ga jiwa za gane da wuri kuma za kau da shi Eh, sai a kai ta asibiti na biyu kuma in mace tana nakuda lokacin aihuwa akwai ungozuma da ke taimaka wajen aihuwa ah, so duk wannan abubuwan ne muka yi ah, muke yi da yasa sa na samun ci gaba da burge mace-mace ah, na mata masu juna biyu da kuma mace-mace na yara da basu kai shekara biyar ba. Haka ne. To yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To wasiƙa mu ta farko a yau ta fito ne dai ban ga suna ba. To hajiya. Amma shi wannan malamin ko malama likita suna son su san shin me ke kawo ciwon nan ne na lupus da turanci? to lupus din wannan cutar yadda yake akwai kin san cutuka akai su kala kala to shi wannan lupus din wani irin cuta ne to kin san muna da abubuwan da ke kare jikin ɗan adam daga abubuwan da ke shigowa su samu ciwuwuka da sauransu to wannan ciwon maimakon kwayan da suke kare mu sai waɗannan ƙwayan sai su juya su rinka ɓata jikin ɗan adam da kansu su ƙwayan da ke kare mu ne ke kai abubuwan duk abubuwan jikin ɗan adam suke kai masu hari domin wani dalili ba a abin da ke kawo wannan ba. Kenan garkuwar jiki ne ke juyawa suna kaiwa jiki hari to da ina da ina suke wa lahani likita. To duk suna suna lahani akan fatar ɗan adam da zuciya da koda komai da jikin ɗan adam suna da jijiyoyi ko da suna suna taɓa waɗansu wani ya tsanani kenan mm-hmm. ma waɗanda bai tsanani ba yawanci za a ga yawanci za a ga ko su ne ko kuma fatar jikinsu zai taɓa to yawanci abin da ke taɓan su kenan amma mai tsanani ne wani lokaci yakan yakan kai bayan da zai taɓe zuciya inda fata da ke zagaye zuciya sai ta kumbure fata da ke zagaye huhu sai ta kumbure su ah, odar mutum duk ma ta soma ɓaci kuma ma har ya hana ta aiki kwarai da gaske To likitan an gano mutum yana da wannan cuta akwai abin da za a iya mishi? Yawanci bai cika tsanani ba. Yawanci waɗansu abin yakan yakan kawai sai ɗan kaɗan haka ke faruwa. To waɗansu ma ba sai an ba su magani ba. Akwai waɗansu kuma maganin ba da yawa ake basu ba. Akwai waɗansu zai tsanani dole sai an ta basu magani kowane lokaci suna sha. To likita ka yi bayani akan cewa wannan cuta ta lupus takan shafi su gabobi da sauransu. To tana yiwuwa yanzu mutum kila ta shafi gaɓa shi ya ji kamar yana fama da ciwon sanyin ƙashi ne? eh shi yasa waɗansu mutane shi yasa in dai mutum na da yaga abubuwan da waɗannan irin abubuwa na samun da yawa kuma ba a gane kansu ba akwai irin gwaji da ake za a gwada jinin mutum za a iya ganewa wannan ciwon mutum ke da shi amma wani lokaci yawancin mutane suna da shi ba san ma suna da shi ba to wani irin lahani take ma mutum shi ne ji in ta tsanani din ta taɓa zuciya da kodar mutum ba an kwana tana iya halakar da mutum subhanallah eh mu wannan ciwon yanda yake kuma to yanda masu bincike suke yi, ciwon ya fi ya fi samun mata fiye da maza me yasa eh, domin wani dalili ba a tabbatar da abin da ya sa ba ita wannan cutar tana da alaƙa da ƙanjamau. a ba da wani alaka da kanjamau kanjamau kin san kwayan cutar ne ke shiga ya kashe su kwayan da ke kare mu eh. to wannan kwayan da ke kare mu ne ke ke kai mana hari ke kai mana hari so ba su da alaka ko kaɗan. subhanallahi eh. to likita akwai magani akwai magun da ake ba mutane su yi ta sha da rayuwar rayuwarsu ba abin da zai a iya warkar da shi haka gaba ki amma akwai ɗansu mutane na baka maganin to ba abin da zai sa za ka yi rayuwa inda Allah ya nufa. To likita ka san da farko ka yi bayani akan cewa har yanzu ba a san dalilin da ya sa kwayoyin da suke kare mu din suke kai wannan lahanin ba saboda haka likitoci ana ci gaba da masana da bincike kenan. eh ana ci gaba da bincike kin su waɗannan da turanci ana kiran su autoimmune diseases inda ake kiran su kenan akwai irin su da kaɗan haka suna nan to har yanzu dai ana bincike me yasa su waɗannan abin da ke kare mu maimakon su kare mu sai su rinka ba suke banna haka suke banna eh saboda haka har yanzu dai ana bincike ba a tabbatar da abin da ke kawo wannan ba amma masu ilimin kimiyya suna nan suna bincike sosai eh, insha Allah na tabbata muka yi sa'a za a iya samun abin da za a iya gane abin da ke kawo shi kuma a yi maganin sa amma har yanzu dai ba wani magani hajiya to Allah ya sauke amin irin wannan cuta ana da hanyoyin gane ta kamar yanzu mutum ya kamu da ita a Afirka eh to yana iya kama duk san da muka ce kamar cutan ya fi samun mata kuma a mata ya fi samun bakaken mata. To ai tambayar shi a nan kamar likitoci tunda ka san eh. na akwai hanyoyi akwai fasahohin zamani. Eh. To mu a kasashen mu yanzu ana da hanyoyin da idan mutum yana da wannan cuta lupus za a iya ganewa lupus din ne? in dai akwai wani gwaji da ake antibody test da ake waɗansu irin antigen sau da ake kira wani irin abu da ke cikin jini da ake gwadawa in dai likitoci in dai abubuwan nan na samun ka barka da haka kawai baka san abin da ke kawo su ba to in dai yawanci shine don yanzu ma waɗansu wuraren da aka ga abubuwan na faruwa da aka yi wannan gwaji ne ko lokaci a tabbatar ba shi ba ne. Akwai takamaiman likitocin da suke gudanar da wannan gwajin ne ko kowane likita ne? Akwai likitocin wanda suke ce akan irin shi wannan abin da nake da turanci autoimmune disease din nan akwai irin su amma ba su da yawa ko nan ma ba su da balle a kasashen mu to eh. masu yin magana dai sun ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira eh. muna dai fatan cewa wannan bayani da kai kuma yadda kai bayanin na ni kai na tsorata ni tun da ka san ni mace ce ne eh, ta ce wannan cuta ta fi addaba mu mata Eh, haka To ina fata mata yan uwana ana kusa kuma an ji wannan bayani ta yadda ba fata ba idan har mutum ya ga alamun cewa ya kamu da lupus ne to ya je irin gun irin waɗannan likitocin da ka bayyana ko? Eh kuma inda inda iyayen matan su ga suna da waɗannan abubuwa ciwo barka da kawai ba a san abin da ke kawo in in aka je wani likita ce ka duba ni ko ina da lupus mana. Yawwa eh. shi kenan. Eh, abin da zai taimaka eh, abin da zai taimaka kenan to Allah ya sauke amin amin to shi kuma Haruna Rashid a can unguwar Rogo Jos jihar Plateau Nigeria ya ce wai masu maganin gargajiya suna cewa wai akwai majinan kirji shin likita a kimiyyance akwai majinan kirji ne eh majina abinda majina mai tura ake kira shi ne mucus akwai shi a kirji kuma akwai shi a kai a wannan akwai shi jiya. to me ke sa yana jawo illa ne to majin na kirjin abin da ke faru shine wani lokacin kana da shi ka musamman wannan ya fi faruwa lokacin kamar mutum na da mura oh. kin san in kana da shi ya cika shi ke hana sa mutum ta wani lokacin yana tari ko in kai tari sai ga wani abu ya fito to wani lokacin yana ciki aka mu nan ilimi ilimin ke ce mukan ba mutane magungunan da za su rage kaurin majinin ya fito da ita sai mutum ya fito da ita ko ta hanci ko ta baki to sai ya fito amma maganin da ake wa kan narkar da ita ne a cikin kirjin dan adam sai fitar da ita to shi ma majina ne akwai wasu wanda suke da shi a kai kuma a wurin kansu haka to shi ma duk majinan ne to saboda haka likita ba ta yawan da da baya yawan da yake zama matsala ko a'a wadanda ita san majinan shi ma yana da amfani a cikin dan adam a cikin huhu da sauransu ai shi ke shi ke taimakar da yanda huhu yake aiki amma in yayi yawa ne ba shi da amfani to Allah ya sauke amin amin to likita ce ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na DOA America mai magana Sada Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina ne zan bayyana shi ne kamar yadda 'yan magana ke cewa wata miya sai dai a makwabta. Ganin yadda jama'an tsaron Najeriya a nan suke ainihin kare masu mulki su kisan ainihin al'umma wanda ake mulka ba tare da nuna damuwarsu ba. To sai gashi a ƙasar amerika wannan ɗan sanda da ya harbe wannan bakin fata kwara ɗaya ana ta zanga-zanga sai gashi a dalilin shari'ar da aka yi wadda bai ji daɗinta ba ya yi murabus ya bar aiki wannan wani babban ƙalubale ne ga jami'an tsaronmu na najeriya wanda su muradun masu mulki kawai suke karewa ba ainihin kare al'ummar ƙasa da dukiyoyinsu ba wannan wani babban ƙalubale ne a gare ku kuma abin kunya ne akan aikin ku da kuke yi Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai kana Alhaji Audu mai gora Kampala madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da matsalar tsaro da ya addabi arewacinmu na Najeriya. To wannan al'amari ya kamata mu koma ga Allah domin neman sauƙi. Domin gwamnatin Najeriya ta gaza kare rayukan al'ummata saboda haka mafita ga al'ummar arewa shine mu dufa musulmi da kirista mu nemi gafara ga ubangiji allah ika mana ƙarshen wannan abu to yanzu kuma ga jimai ali ta dawo da labaran duniya amma a takaice. yanzu haka gwamnatin kasar canada tana binciken rahotannin da ke cewa 'yan yakin sa kan kungiyar isis sun sace wata mace 'yar canada ɗin a ƙasar syria ma'aikatar harkokin wajen canada ta ce ƙasar tana bin diddigin samun ƙarin bayani akan wannan al'amari papa roma francis ya kira ga shugabannin musulmi da su allah wadai da ta'addanci da ake yi da sunan addinin musulunci yana mai faɗin cewa ɗaukan wannan mataki zai kawar da bahaguwar fahimta da wasu mutane a kasashen yammacin duniya suke wa addinin musulunci an kammala zaben wakilan majalisar dokoki mai muhimmanci a moldova inda waɗanda suka cancanci jefa kura suka yi zaɓe tsakanin jam'iyyun da suke son sajiya da turai da kuma waɗanda suka fi son kusantar ƙasar rasha ba a bayyana sakamakon farko na zaben ba da aka kammala amma yau litinin ake sa ran samun sakamakon zaben To masu sauraron mu da muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Jimai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Dodo ne da ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu Charles hos ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku ne lafiya mu kuma mu ƙarasa daren lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.